Tare da kaduwa mara misaltuwa ne na karbi wannan sanarwar matan ingingimi bayan harin biyu ga watan juye na ingalewa. Gaba ɗayan abin ya sosa mana rai, kuma ba shakka zan mika wannan koke-koken da matan suka bayyana a cikin sanarwar zuwa ga hukumomin ƙasar nan domin tunatar da su su ƙara akan ƙoƙarin da suke yi domin ƙwato mutanen da 'yan Boko Haram suka sace da kuma ƙara ƙoƙarin da gwamnati take yi domin domin tabbatar da tsaro a cikin jihar Les efforts qu'il est en train d'être toujours pour ramener la paix notre région.